na ɗauki alkawari cewa zan yi aiki bisa tanaji-tanade na tsarin mulkin ƙasa najeriya na shekarar 1999 barista salis jibril kenan a lokacin da yake rantsar da sababbin shugabannin da aka zaba a matakai daban-daban a nashi jawabin sabon shugaban da aka zaba injiniya danjuma mai gidan bidiyo kasuwar magani ya dawo alkawarin tafiya kafada da kafada da kowa ba tare da nuna bambanci tsakanin yan kungiya ba inda ya sha alwashin ganin ya dakile duk wata barka da za ta iya wargaza wannan kungiya ta makira waya ta jihar kaduna mu a wannan fili na zaben na yau ya san cewa akwai kyakkyawan alaka tare da ni da wadda ya tsaya kujerar nan muke nema amma alhamdulillah a yanzu haka ba ni da matsala da shi shi ma bai matsala da ni saboda me saboda yanayin yadda kungiya dai bukata dai a ciyar da ita kuma alhamdulillah idan muka taru da duk wanda ba samu nasara ba a wannan zabe ba ni ba ba shi ba duk wanda a cikin membobin da ba samu nasara a wannan zabe ba muna roko su kwantar da hankalinsu a zo a ba mu haɗin kai domin da shi da wanda wanda muka yi takara da ni da wanda muka yi takara da shi manufan manufanmu ɗaya ne shine mu ciyar da wannan kungiya gaba dukkan mu kenan Abdulrazak Ibrahim wato baban Najada Najib AA Oil anguwan Dosa shine abokin takarar injiniya ya ce dama zaɓe ya gaji haka dole idan aka gudanar da shi wani ya samu nasara wani kuma aka san haka a don haka ya ce yana mai goyon baya ɗari bisa ɗari ga sabon shugaban. Ina kira ga magoya bayana a zo abu wannan bawan Allah domin shugabanci tun kafuwar duniya ma da shugabanci aka santa saboda haka dole mu yi biyayya ga shugaba kuma ba wai dan jima na tabbatar da cewa kofa shi a bude take idan ka ga wani kuskure na shi kira shi ka gaya mishi zai dauka kuma dan duk shugaba dole ya saura da irin wannan magoya bayan shi wani zai kira ka ya ce maka kaza kaza kaza to dole ka tsaya ka tantance wannan maganar da yayi eh wanne ne mafita a ciki sai ka dauka su ma a nasu jawaban daban-daban mambobin wannan kungiya sun nuna farin cikin su da kuma yabawa ga waɗanda suka shirya wannan zabe ganin yadda aka gudanar da shi cikin kwanciyar hankali da lumana ina kira da wanda suka ci da wanda ba su samu nasara ba duka sun ci don duk ana cikin kungiyar saboda kawai shugabanci ne ba wai sun dara kowa ba wallahi gaskiya zabe yayi kuma tsarin yayi yanda ma ne zato gaskiya sai na gama abin ya wuce tunanina saboda yanayin tsarin yadda ake da wurin tantancewa da wurin zuwa kada kura da wanda ba wanda zai san waye ka zaba secured ba lafafa aka yi wanda in ka ruwan ya dace ka zaba a shi shikenan zabe alhamdulillah masha Allah alhamdulillah zabe yayi kyau karshen rahoton kenan muhammad kabir musa labarun liberty